rundunar sojan ƙasa na najeriya ta fidda sanarwar cewa rundunar sojan ƙasar sun samu nasarar fatattakan wasu 'ya'yan ƙungiyar boko haram daga dajin sambisa ka kuma samu nasarar kame wasu gaggaggan da ake zaton 'ya'yan ƙungiyar boko haram ne su biyu rundunar ta fidda wannan sanarwar ne da ke dauke da sa hannun mataimakin daraktan da jama'a na rundunar sojan ƙasar wato kanar sani usman kuka sheka wanda ya ake wa manema labarai cewa waɗannan 'yan ta'adda da sai ƙoƙarin tserewa daga dajin sambisa sakamakon amon wuta da rundunar sojan sama ke yi masu wanda hakan ya ba su nasarar kame wasu suka kuma halaka wasu da dama sannan suka gano makamai masu ɗimbin yawa su kuma lalata wasu sanarwar ta ce sun kuma kwace wasu motoci guda bakwai kiran pickup da kuma babura da arsashe da arburusai da waɗannan mahara ke amfani da su wanda ya ce har yanzu kuma suna ci gaba da farauto waɗanda suka arcin mataimakin daraktan kanar sani usman ya kuma yi min ƙarin haske ta wayar tarho game da wannan nasara da ya ce rundunar nasu sun samu kamar haka kusan bayan la'asar akwai wasu 'yan ta'adda na boko haram da suka fito daga dajin sambisa a cikin motoci da mashina kuma motocin suna dauke da wasu makamai muggan makamai suna neman zaɓudu daga shi dajin sambisa kamar yadda ka sani ne a sojojin sama suna ta rubutan wuta akan wannan daji to galibin sa gudu shi yasa ma jiya sai da muka kama wasu daga yan ta'adda a wajen garin Gaidam to kamar yadda na gaya ma wato wajen goza suka nemi su gudu sojojin mu kuma suka yi artabu da su a galibin su a kashe su kuma an lalata motocin da makaman su kamar wasu daga cikin motocin cin da makaman an same su da ka ce an kama wasu kamar mutane nawa aka kama eh mutanen su na da dan dama har yanzu ana kan bincike haka ko me kenan kuma za mu shaida mata jama'a su kamar a bangaren su waɗannan mahara din akwai kamar waɗanda aka ci nasara kan su kuma aka suka suka rasa rayukansu sakamakon wani ta guda kuka yi da su eh kamar yadda na gaya ma wato su ta ta'adda na boko haram su ma an kashe su hmm. to ka gani eh, ba za ka ce ko wato an abin nan ba a irin wannan babu yaudara babu karya saboda wani alwashi ne da sojoji Najeriya suka ɗaukan makan suna ganin bayan suke sa'a da sabon Haram. Ya batun wannan yanayin yadda mutanen garin Goza suke ganin cewa waɗannan 'yan ta'adda sun fito ne daga zarin Sabisa kuma suna ƙoƙarin bacewa ta garin Goza. Ya so alhamdulillah mutanen garin Goza ka sani cewar wato garin Goza nan ne waɗannan 'yan ta'adda na Boko Haram suka yi kirarin ne da kwatarsu. Kuma alhamdulillah mu sun fata ɗauki waɗannan 'yan ta'adda mutane sun fara dawowa garinsu kuma rayuwa tana koma kamar yadda ya kamata. Ko a daren jiya ma sai da aka samu wasu rahotanni daga jihar Yobe na nuni da cewa wasu mahara sun halaka wasu mutane da dama a garin Kukuwa da ke karamar hukumar Gujiba wanda hakan ya sa na tambayi kanar Salu Usman ɗin ko ya wannan batu yake. sun buka fullo da labari suke cewa kamar mutum ɗari da hamsin a zuciya ɗari da ishirin da biyar yau mai ya ƙara abin zuwa da hamsin. Na ba da nan gaskiya zauna mun yi bincike kuma yadda muka ji labari ta san iya bayani da muka samu ba inda aka tabbatar da wannan gawa duk da mutane suna shahira don wannan ya ce ya je jana'iza gawa su tuttu ya ga gawa su tuttu ya ce ya ci sauran gawa wani da sauran sannan kuma mu yanzu haka muna sojoji a wannan wuri sun kai ɗau ba wanda ya tabbatar da haka ko kuma kuma wani abin da ya wara a wannan bangare na jihar Yobe kama yanzu. Kanan Sani Usman Kuka Sheka nan. mataimakin daraktan hudu da jama'a na rundunar sojan ƙasa ke bayani game da nasarorin da ya ce sun samu a dajin Sambisa game da wasu mahara da ake san cewa 'ya'yan kungiyar Boko Haram ne. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.